Gwamman matasan da suka fito daga sassan Nijar ne suka samu wannan horo a ƙarƙashin shirin yali na shugaba Barack Obama wanda aka gudanar a tsawon makonni inda ƙwararru daga jami'o'in Amurka suka ba da darussan da suka shafi sha'anin kafa masana'antu da hikimomin tafiyar da su da kuma yadda ake shugabancin harkokin jama'a. Musa Shehu na daga cikin waɗanda suka sami takardar shaidar lakantar wannan fanni a yayin wani kwarekwaren bikin da aka shirya a cibiyar raya al'adun Amurka. Ana koyar da mutane yadda za su yi su taimaka ma ƙasashensu ko kuma al'umma wadda suke rayuwa a ciki su taimaka musu yadda za su yi abubuwan da kowa zai amfana da shi. shine ne ka an ka koya mana yadda za mu yadda za mu samu kowa ya zo ya haɗa kai a hidda ƙasa cikin wannan ƙangin da suke ciki. To ta wace hanya kake ganin sauran matasa da ma al'ummar Nijar gaba ɗaya za su amfana da wannan eh, horo da ka samu? Ina da proje wanda sama haka samar da wutar lantarki ta hanyar hasken na, don kowa ya yi amfana da shi su tu mutanen kakawa. Sabanin yadda aka saba tattara matasa a ƙasar Amurka ko a birnin Dakar na ƙasar Senegal domin samun irin wannan horo a bana abubuwan sun gudana ne ta yanar gizo sanadiyar annobar COVID-19 kuma a cewar maga takardar kungiyar matasan yali marishatu samira amadu an samu nasarori fiye da yadda ake zato mun ji dadin shi mu duka fasto waɗanda suka samu diplom ga su ba su je eh, a senegal ba su yi karatu a nan ga suka yi formation kinsu ta yanar gizo ya yi kyau mun ji dadin su e, eh, muna gode ma ambassad da ya yi shirya wannan taro a basu horo an koya ta musu abu masu yawa eh bankin shi ma eh ambassad na tanya su su yi su da sakankaninmu ma 'yan yali muna kama mu juna mu yi ayyuka masu kyau yadda kuka ga abubuwan da yali suka yi. Daga lokacin kullo da shirin tsohon shugaban kasar Amurka Barack Obama a dubu biyu da goma kawo yau ɗaruruwan matasan Nijar ne suka ci moriyar wannan tsari mai hangen baiwa matasan Afirka damar bada gudunmuwa a ayyukan ci gaban wannan nahiya. da yadda za su ba da misalai ga kannuwansu kwatankwacin bajintar da aka gani a wajen wasu daga cikin shugabannin da suka gabata waɗanda komai nasu ya ta hallaka ne a kan maganar fitar da wannan lafiya daga ramin da ta tsinci kanta ciki sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar